mun yi kira tun daga satin da ya wuce zuwa rana zuwa rana mai kamar ta yau na mu zo wannan abu ne wanda ka gani da idan ka ga irin ruwan mutanen zaranda gari mai dauke da mutane sama da dubu arba'in yan adam a zarnar sama da dubu arba'in amma cikin ikon allah ga irin ruwan da muke amfani da shi sannan ba mu gajiya ba ba mu kuma raina ba saboda allah ya ce tashin taimake ka duk wanda ya tashi ya tafi kasuwa bai da kokobo in Allah da Allah zai ba shi jari idan ka zauna a gida kana Allah ba ni Allah ba Allah ba ba za ka samu ba so wannan abu da muke kira ga Allah muna kiran gwamnati ta duba idan muka zauna muna ce a zo a gyara mana a zo bamu da ruwa bamu da ruwa me mu na bamu da ruwa sai mun zo mun nuna wannan me mu da bamu da ruwa sai mun zo mun fara aiki da kanmu to saboda haka ga aiki nan kamun ke da muke tare da su wani rabin mutari tsohon kansilan mu ne da sauran yan agajin mu tun daga kan sarkin zaranda har mai anguwan zaranda ba bai halarci wannan wurin ba to tsakani da Allah muna roƙo muna kira ga dukkan wanda yake da hannu a gwamnati tun daga matakin kansila har matakin gamna har matakin shugaban ƙasa sanatocinmu don girman Allah a dube mu da idan basira ba mu da ruwa ba mu da ruwa idan ya kasance yau an uce an uce wannan kalamin to hankali zai tashi hankali zai tashi ruwan da kare da kura suke sha yau shine dan adam dan garin zaran da yake amfani da shi muna kira don Allah don annabi gwamnati a dubi wannan abu da idan basira mun fara ne daga yau yau ranar juma'a hudu ga watan shida ba insha Allah mun yi alkawarin ba za mu dakata ba sai ran da Allah subhanahu wa wata'ala dube mu da idan rahama muka kai wa gaci ko kuma gwamnati ta sa ido akan wannan ko kuma duk wanda yake cikin gwamnati sanatotin mu gasu nan yan majalisun mu na jiha gasu nan rep mu na Abuja gasu nan muna da sanata dukkan tallafi kuma wanda ya ga zai taimaka mana baki kofa na bude don girman Allah zuwa taimaka mana